بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بحق إنواء السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله muna ƙara gode ma Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu bayan mun haɗu da wasu a lokacin da ake gabatar da daura a aji kuma ga shi alhamdulillah yau lahadi biyu ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1431 daidai da uku ga watan mayu watan yuli watan bakwai shekara ta 2011 miladiya a wannan makaranta mai taron albarka ta ibn taimiyya da kenan suleja domin ta yar uwa walimar aure muna roƙon Allah maɗaukin sarki da dukkanin sunayen shi mafiya kyau da sifofin shi maɗaukaka ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sa a yi wannan biki lafiya a tashi lafiya hakikanin gaskiya idan mutum ya zauna ya natsu ya kuma yi karatun ta natsu lallai zai fahimci ubangiji Allah maɗaukin sarki ya yi mana falala masu tarin yawa wanda yake shi karan kanshi Allah madaukin sarki yake cewa wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha in kuka dinga kirdige ni'imomin ubangiji Allah madaukin sarki ba za ku taba iya lissafe su ba ni'imomin da Allah ta'ala imana ni'imomi ne masu tarin yawa wanda yake sai dai ki harara ki hanga ki ga abu kaza ni'ima ne abu kaza ni'ima ce na farko ubangiji Allah madaukin sarki ya samar da ke a lokacin da babu ke. wannan ba karamar ni'ima ba ce wanda ke inda ya ga dama da sai ya ban mutum a babu da ya tashi halittarsa kuma sai ya halice shi a matsayin mutum da ya ga dama sai ya halice shi a wata dabba da ya tashi sai ya fitar da shi a cikin al'umma mafi tsaftar al'umma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa wace ita ce khairu ummatin da ubangiji Allah madaukin saki yake cewa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuntum khairu ummatin kun kasance mafi tsaftatacciyar al'umma mafi alherin al'umma a duk al'ummu da aka yi babu al'umma irin ku. saboda me ubangiji Allah madaukin sarki yace ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da duk abin da shari'a ta ce wannan abu mai kyau ne sai ku yi umarni da a yi shi sadar da zumunci tsayar da sallah a kan lokaci biyayya ga iyaye biyayya ga malami biyayya ga na gaba girmama na ƙasa tsarkake dokokin ubangiji Allah madaukakin sarki duk waɗannan da sauransu ayyuka ne na ibada na al al-ma'ruf da Allah madaukakin sarki ya shar'anta watan hauna anil munkar kuna hana munanan ayyuka da shari'a ta ce abu kaza mummunan al'amari ne mummunar magana ƙarya zunɗe yafuce ƙifce da sauran duk waɗansu laifuffuka da shari'a ta ce laifuffuka ne kuke hanawa a yi waɗannan waɗannan ba ƙaramin miza ba ne wanda ubangiji allah maɗaukin sarki ya sanya mu daga cikin muna gudanar da waɗannan al'amura wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine afdalul khalqillah shine mafificin halitta Allah baki daya a duk halittun Allah babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah madaukin sarki ya sanya ki daga cikin al'ummarsa kamar yadda cikin annabawa cikin halittu cikin al'ummu na annabawa cikin annabawa babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to haka nan cikin al'ummin annabawa babu al'umma da ta kai ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ubangiji Allah Maɗaukin sarki ya sanya ki daga cikin al'ummarsa wannan ba karama falala ba ce to amma yanzu shi Allah Maɗaukin sarki da ya sanya ki a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama menene haƙƙin shi akan ki shi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da Allah ya sanya ki cikin halittar cikin al'ummarsa menene haƙƙin shi a kanki ina ba ta mun gano wannan da kyau kenan za mu ji haƙƙin Allah ta'ala a kanmu da haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kanmu ubangiji Allah madauki sarki kamar yadda muka ambata yayi mana falala da yawa mun faɗi kaɗan kaɗan daga ciki yana da haƙoƙi masu tarin yawa a kanmu ya zo hadisin abdullahi bin mas'ud cewar haƙƙin Allah akan mu mana haƙƙin Allah akan bayansa shine su bauta mushi kada su haɗa kowa kada su haɗa komai da shi wurin bauta su bauta mushi kada su haɗa bautar tashi da ta kowa da ta komai wannan shi ne babba daga cikin haƙƙin Allah maɗaukin sarki akan bayi baki ɗinsu kuma akan wannan haƙƙi ubangiji Allah maɗaukin sarki ya turo annabawa akan wannan annabawa suke fito na fito da mutanensu akan wannan ubangiji Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da yawmul furqan yawmul taqal jam'an Allah maɗaukin sarki yana cewa wa qada rabbuka ta abudu illa iya kuma ubangijinka Allah maɗaukin sarki ya yi umarnin kada a bauta ma kowa sai shi hakan nan Allah maɗaukin sarki yana cewa wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah maɗaukin sarki kada ku haɗa bautar Allah da ta kowa da ta komai haka na Allah madaukin sarki yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bi shay'a haka zaki ga ubangiji Allah madaukin sarki yayi bayanin hakinsa haƙƙinsa shine a bautata mushi ɗaya kenan kada haɗa kowa da Allah maɗaukin sarki a wurin bautar nau kenan biyu kenan kenan dole ne a matsayinki a matsayina mutum ya tabbatar da mecece ibada da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya umarce shi da ya yi ibadu da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni a yi kuma ya ce a yi su shishi a yi shi shishi kaɗai ta yadda idan aka haɗa shi da wani a wurin bautar bayan so kun gane wannan idan aka haɗa Allah da wani a wurin ibadar shi Allah baya so ya bamma wanda aka haɗa shi da shi ɗaya kenan sannan ranar alkiyama kuma mutum zai taya cikin waɗanda ba musulmai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabili da haka iyayena mata dole ne mu san wajibin mu ne akwai abin da za ki gani kamar ba wani abu wani abu ne ko dai ya zamana wannan nau'i na ibada na Allah maɗaukin sarki ne shi shi kaɗai sai kika je kika bai da shi ga wani Allah baki ɗaya ko kuma kika kasafta shi biyu kika bai ma Allah wani kika kai wani ɓangaren ga wani Allah duk gaba ɗayansu ubangiji Allah maɗaukin sarki baya so kuma duk gaba ɗayansu sun ja ma mutum mummunan bala'i a ranar tashi alkiyama sabili da haka kada mu ɗauki ibada a matsayin al'ada al'ada ce in ka ga dama za ka yi in ka ga dama ba za ka yi ba to amma wani lokacin ɗaukar irin waɗannan mataki irin waɗannan nau'uka na ibada a ba su irin wancan hukuncin to lalle ilalla eh, yana jaza mana balbalin bala'i Allah ta'ala ya sauke sabili da haka idan muka kallaci nau'ukan ibada akwai nau'ukan ibada waɗanda suke masu daraja ne na farko akwai masu biye da su a daraja akwai masu biye da su a matsayi Cin da dai akwai abin da ake kira shika-shikan musulunci waɗanda suke guda nawa ne guda biyar ne akwai shika-shikan imani waɗanda suke guda nawa guda shida idan an haɗa su nawa kenan goma sha ɗaya shika-shikan musulunci ɗin nan idan kike la'akari da su galibi ayyuka ne na zahiri ayyuka ne da kowa yake gani eh shika-shikan imani guda shida ayyuka ne na baɗi shika-shikan musulunci waɗanda suke guda biyar su ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah no kenan ɗaya shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu wanda za a bautawa da ya cancanci a bauta mashi ɗin sai Allah da kuma dukkan nau'i na bauta kamar yadda bayani zai zo dan in kika ce eh wani sai ga wani abu ai ba bauta bane saboda haka yana ganin ba ba wani abu bane ta dauki zare ta sama yaron ta a wuya wai maganin danshi ko maganin damuna ko maganin baki take ganin wannan ai ba ba wani abu bane alhalin kuma wani abu ne kun gane wannan da kyau ko to za mu zo mu magana akan irin waɗannan al'amura ubangiji shiga shigan musulunci sai Allah ta sai ya zama kuma da shaidawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ne mun yi magana shi ma yana da haƙi akan mu na biyu tsayar da sallah kun ga tsayar da sallah ya ƙunshi abubuwa da yawa abu na farko sanin lokacin sallah din ma tukunna don mutum bai san lokacin sallah ba ya zai yayi ta in bai san lokacin sallah ba a wurin shi ba bambanci tsakanin azhar da al'asar ba bambanci tsakanin magariba da lisha saboda kenan dole mutum ya zama ne ya san lokutan sallah wannan yana cikin abin da yake wajibi ne larura ne a kaina a kanki kana malamin makaranta kana ɗan kasuwa kana ma'aikaci kina ma'aikaciya kina malamin makaranta wannan ba ɗauke ma kowa ba ya san lokutan sallah ya san yadda zai yi tsarki domin ya bauta ma Allah maɗaukin sarki ya san me ake karantawa a cikin sallah ya san hukunce-hukuncen sallah wannan ba ɗauke ma kowa ba wani abun ban takaici alhamdulillahi rabbil alamin an samu ci gaba sosai da sosai idan ana magana sallah da lokacin sallah kowa laifi ne da shi akan wannan amma na iyayenmu mata ya fi sai kiga sallah azhar an ɗauke ta sai karfe biyu da rabi za a yi kuma a har yanzu sai kiga wasu a haka suke ana gana ana zuwa makaranta ana gani ana jin wa'azuzzuka da ke daura da masallatayya amma sai kiga har yanzu nan wata ba za ta yi yunƙurin. fara tunanin sallah ba sai karfe biyu ta yi sannan za a ɗauki buta sannan za a fara kafin karfe uku an gama sallah a zahar to idan ake sallah a zahar karfe uku to ita kuma la'asar karfe nawa za a yi sai ki ana neman yin sallah a zahar la'asar karfe biyar karfe shida to idan aka yi ta karfe biyar da rabi sallar la'asar to ita kuma sallar magariba fa sai an gama tuwo watakila kuma tuwon dare take yi kin kuma san mai tuwon dare daman da buzuzu take ci ka dole ne mutum ya kiyaye lokutan sallah bayan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je Isra'i ubangiji Allah madaukakin sarki ya faralanta mai salloli guda biyar a wannan tafiya da yayi zuwa ina zuwa Isra'i da Mi'raji ya dawo Allah maɗaukin sarki ya yi bayani ya ce yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min na innahu samiul basir da safe mala'ika jibril alayhi salatu wassalam ya zo ya fayyace mu manzo Allah sallallahu lokutan sallah baki daya lokacin sallah daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan lokacin azhar lokacin al'asar lokacin magariba lokacin lisha ake bayanin lokutan sallah baki ɗaya to amma mutum yana ina sallan nan wacce take ita ce ginshikin addini idan mutum ya rasa sallah shi kenan kuma ya zama na sai karfe biyu da rabi za a fara tunanin sallah ka rasa mutum me yake ko dai ta yi kawata ta zo mata ziyara sai take ta haƙƙin kawata akan haƙƙin Allah kun gane wannan ko kuma kawai jin daɗin fira kan turmi ko a gindin bishiya ko kuma a sa kallo kawai a dinga kallo ba salatin annabi sallallahu alaihi wasallama babu istighfari babu karatun alqur'ani babu a kwanta ai bacci babu ai ma yara wanka babu komai sai kallo ake yi kuma gwargwadon yadda mutum yake waɗannan kallace-kallacen gwargwadon yadda alkhairai suke fita daga gare shi saboda daman ba su haduwa ai wannan yana shiga karatun kuma yana fita Allah ta'ala ya sauke kun ga akwai sallah akwai kuma azumi mun faɗi abin nan shaidawa wai kami sala da tsaye da sallah wa ita zakka da bayar da zakka kun gano wannan da ke ko da bayar da zakka kamar yadda zakka take wajibi akan maza haka zakka take wajibi kun yi shiru kan mata wannan wajibi ne su bayar wata tana da gwal ɗaya wata tana da gwal wannan na siyarwa ne wata tana da gwal wannan na bayar da shi haya ne in za a yi biki za a zo a karɓa haya wannan tana da gwal na kaza wannan tana da gwal na kaza dole ne ta yi tambaya shin gwalagwalan da take da su akwai zakka a ciki kwarai kuwa ba an ce ana fitar da zakka ba yawwa saboda haka wannan haƙƙin Allah ne a kanmu mu bauta min shi shi kadai kada mu haɗa shi da kowa wurin bauta da kuma dukkan nau'in bauta abu na gaba shi ne azumin watan ramalan wanda yake tsakaninmu da shi mai wuce kwana ashirin da wani abu ba ya Allah ka nuna mana shi da alheri amma kusan wani abun mamaki a yanzu haka ba za ka rasa mata da suke da bashin azumi ba wata shekara biyu baya wata shekara uku wata kaza wata kaza wata kaza mai mutum yake yi amma kuma sai kiji tana tambayar malam ya halatta mutum ya yi azumin ashura kun yi shiru ya halatta malam wanda ake bi bashi ya yi azumin tasu'a ya halatta ya yi sitti shawwal duk falalar da kika ji an faɗa ta sitti shawwal da duk falalar da kika ji an faɗa ta azumin ashura da na tasu'a da azumin ranar arafat duk falalarsu ba ta kai falalar azumin wata ramadana ɗaya ba sai mutum ya ji an faɗi falala sai ya ajiye ramadana shi ya ɗauki ramadana wannan na al'ada ne kullum ana yi kamar yadda aka ɗauki sallah ai ana yi ne saboda haka ta yi kawa ta yi waye ta wannan abu ne da ya zama dole za a yi a ubillah wanda yake so ake kira ibada kina so kina ibada ba kya so ki gama sallah kike yi mai raka hudu ba kya so raka hudun ta kare kawai dai kin ga ta kare ne kawai kina yin ta mai raka a biyu asuba ba so yake ta kare ba saboda kina so ana so kina ibada kina jin daɗin abin da kike bayarwa in sadaka kike bayarwa kina bayarwa kina jin daɗi ba takura maka kike kai ba in azumi kike kina yin azumin kina jin daɗin azumin ba wai kuma to ya za a yi ramalan to gashi nan gashi nan da yana ta tuhowa ita ta rasa yadda za ta yi to yanzu mutum me yake fada wa yake fada ma wanda ya wajabta mishi din kenan yanzu fa ya nuna za mu azumi wata ramadana duka wani fa wani lada kun gane za mu azumi wata ramalan duka wani ifi wani lada kuma la halin kwanakin da ya azumta shi muka azumta in kwana talatin ne talatin ya yi talatin muka yi in ashirin da tara ne shi ya yi haka muka yi amma kuma wani ifi wani lada saboda me eh saboda kyakkyawan niyya wani ya yi ta ne ya yi azumin ne da imani yana kwaɗayi lada yana son azumin amma kuma wani ya yi shi to in zai ya iya tun da ya zama dole ya zai yi to haka ake ibada a yi ibada ana santa ana jin ɗanɗananta Allah ba a yi mishi karɓakar karasa kuna jina kina bin yar ki bashin naira dubu sai ta kawo miki 700 za ki karba ko kuwa za ki ce ba za ki karba ba sai ta ciko kun yi shiru ba za ki eh za ki karba da in kika ce ba za ki ɗari 700 ba sai ta ciko 300 to sai ga gaba ɗaya su kuma an rasa to amma shi Allah ba a mai haka ba za ki raka uku ki ce in kin huta an jima za ki zo ki kawo raka ɗaya ba tsoraka yan uwa a mutum ya yi ibada a matsayin yana santa ya yi ibada a matsayin yana so mun faɗi azumi azumin nan yana gab da mu azumin nan akwai falala a cikin shi ya ishi azumin ramadana falala Allah maɗaukin sarki yake cewa azumi na wani ni zan ba da ladan shi sallah ya tashi ce zakka ya tashi ce kun gano kun san imani ke sawa a yi azumi imani ke sawa a yi azumi amma sallah sallah in mutum ya ga dama zai yi dan dan kada a ce bai yi sallah ba amma azumi imani shi zai sa a yi dan ya shiga baya zai wankawa zai bi shi eh to kenan imani shi ne zai hana mun shan ruwa a bayi saboda ka yan uwa haka ake ibada azumin ramadana na mutum ya lizinci karatu alkur'ani mai girma mutum ya kame bakin shi daman kame baki wajibi ne a kowane lokaci ramadana da wajen ramadana wajibi ne kowa ya kama bakinsa amma a watan ramadana ya fi kamar yadda kika sani karatun alkur'ani a kowane lokaci yana da lada amma a ramadana ya fi karatun alkur'ani da kika yi a cikin sallah ya fi falala kan wanda kika yi a wajen sallah sallar da kika yi a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi a wanda kika yi a masallacin suleja kun gano wannan wuri yana tasiri wurin falala lokaci yana tasiri a wurin falala so da haka azumin nan mai zuwa ya Allah ka kai mu da yawancin kwana ka sanya rayuwar mu albarka ki dage sosai da sosai idan daga alamtara kaifa zuwa nasu kika iya ki dinga maimaitawa duka idan kulhuwa kika iya kul wallahu ahad sura kika iya ki dinga maimaitawa duka ba qur'ani ke karanta ba idan daga sabbih sama rabbikal a'la kika iya ki dinga maimaitawa ki je ki dawo ki je ki dawo ki je ki dawo aiki na alkhairi a bude hannu mutum ya saki hannunsa sosai da sosai kuma wannan sai ya tarbiyyantar da kanshi kada kullum mutum ya ji sai dai a bashi kullum kada mutum ya ji sai dai a bashi a a shi ma ya bayar sau nawa mata suna da yawa zaka samu mata suna daukan albashi mai tsoka suna da hanyoyin samun kuɗi amma sai gaji kwata-kwata ba sa layya in mai gida ya yi shi kenan eh, haka ne ko ba ka ba sai aka ɗauki layyar cin nama ne saboda haka ai idan ya yi ya wadatar kuma ɗazu na ce kullum mai ƙoƙarin fayyace ibada da al'ada idan kina da 'ya'ya goma ke ta sha ɗaya mai gidanki na sha biyu ya halatta kowa a yanka muddin akwai damar ya halatta Ya ga ciki ce ya za a yi da nama in ne muke tambaya guda ɗaya na ce a nan su leja da waɗanda suka layye da wanda ba su layye ba suwa suka fi yawa a ah, to a shanke na yanzu raguna goma sha biyu da kika yanka kin sai ina za ki kai su sun ci nama kin samu lada to yan uwa ayyuka na ibada mu farfado da tunanin mu yi su domin Allah mu yi su muna jin daɗi a lokacin da muke yin su mu yi su muna kazar-kazar kada mu yi su a tsoro kada mu yi su da tunani to ya za a yi ibada ba a yin ana yin ta da almuhabba ne kina son ibada kika yi kina son abin da kika yi kika bayar daga cikin shiga shiga musulunci akwai aiki haji aiki haji ga wanda ya samu iko shi kuma aiki hajji ubangiji Allah madaukakin sarki ya wajabta shi ne a rayuwa so daya eh a rayuwar mutum gaba ɗaya ta duniya an wajabta mai aiki hajji so ɗaya ne saboda ka idan ya so ɗaya shekara mai zuwa ya samu dama yanzu ya je nafila ne ba ya je farilla ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau nam to waɗannan ayyuka na ibada da muka ambata guda biyar waɗanda nake so ne shika-shikan imani kuma ayyuka ne na zahiri da muka gani sallah aiki ne na zahiri ibada azumi aiki ne na zahiri da wani bangare na ne na zuciya hakan nan kuma aiki hajji aiki ne na zahiri bayar da zakka aiki ne na zahiri mun gano wannan kowannensu wajibi ne ga wanda ya samu iko a kan shi abin da za mu faɗa a nan shine kowanne ɗaya shi ma kuma yana da na filfilinsa kun gane wannan kowannensu yana da na filfili sallah tana da na filfili akwai salloli farillai wanda suke azahar la'asar magariba lisha asuba suna da na filfili asuba tana da na fila a biyu kafin sallah asuba wacce ake kira raka'atayil fajar ko raka'atal fajar ba a cewa raka'atanil fajar ana share nunin ne lil idafa ko shi yawwa ana cewa raka'atal fajar ne ana yin nafila akwai nafila kafin sallar azhar akwai nafila bayan sallar azhar duk waɗannan nafilfili ne na me na waɗannan salloli nafila bayan sallar magariba nafila kafin sallar lisha bayan sallar isha kuma akwai shafa'i da witiri dole mutum ya lizumci irin waɗannan nafilfilin sallar da kika yi inda aka samu matsala to waɗannan su ne za su cika fa amma sai ki ga ita ba a ruwanta da kowace nafila ita dai azhar take yi to saboda Allah baiwar Allah da ta yi sallah azhar karfe uku ina take da lokacin nafila wata sai sallar la'asar karfe biyar da rabi ina take da lokacin nafila wacce ta sallar magariba da nisha, wajen karfe tara na sai da ta gama abincin dare ita kuma dama mijinta har ma ya haƙuri a yi fushi saboda kullum tuwon dare take yi ya yi yadda zai ya yi yadda zai ya ƙi cin abincin ya yi ya yi ya yi ta riga ta saba ita tuwon dare take yi kai Allah ya sauwake hakan nan azumin wata ramadana yana da nafila daga cikin nafilfilin shi akwai me akwai siti shawwal nafilfili da suke biyo shi kamar yadda kika san sallolin da muka ambata su ma suna da nafilfili da suke biyo su kun gane ko to ramadan shi ma yana nafilfili na siti shawwal to amma magana da na faɗa da su siti shawwal azumin kwana nawa ne shida a cikin kwanaki nawa a cikin kwana talatin amma sai kiga ga wata ana bin ta bashin azumi uku ana bin ta bashin azumi biyar ana bin ta bashin azumi bakwai wai ba za ta yi su ba sai ta yi su tishawal yanzu ana bin ta bakwai ga su tishawal kwana nawa kenan ku lissafa mana kwana goma sha uku idan ta yi su a cikin watan shawwal me ta ragu da su eh ba ta ragu da komai ba ta ƙari ne saboda haka sai ta fara gabatar da farillar sannan sai ta biyo da me nafila kamar yadda na faɗa da duk falalar da zaki ji ta nafila in ma falalar ta kai labari to ta ta ba ta kai farilla ba sabili da haka duk wacce ta san ana binta bashin azumi na watan ramadanan da ya huce to lallai ta hanzarta ta miƙe gobe litinin gobe muna uku ga wata na wannan sha'aban ɗin kin ga gobe sai ta wuce da azuminta gaskiya mutum ya huce da azumin sai ya maza ya kammala azumin da ya wuce amma sai kiga wata tana lissafa muke na shekaru malamai hukuntun mutumin da ana mai azumin shekara uku ita kuma shekara uku cin abinci take yi to waɗannan su ne ayyuka na zahiri wanda yake a bayansu kuma akwai waɗansu ayyuka zakka ita ma tana da na filfilinta, akwai sadaka da ake bayarwa in kuma aka ce sadaka tana da bangarori da yawa akwai sadaka ta kuɗi akwai sadaka ta tufafi ke da ganin wata kin san ya cancanta ki ɗauko a tamfan nan da ke can ƙasa akwatin ki ɗauko ki bata Allah kuwa amma za ki ga wata tana da hijabi ɗaya biyu uku tana da hijabi wajen zozon guda amma sai da ta duba wani hijabanta ta ce kai nema wallah dina ga ya koɗe yanzu ma kunya fita nake yi da shi sannan sai ta yi tunanin za ta bari ta ba wance kunyi shiru kuma alhalin mun ce mai muka faɗa wajen ibada ka yi da abin da kake so kana son shi ka ɗauka ka bayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun waɗannan kenan hakan nan kuma shika-shikai imani guda shida su kuma kuka lura da su al'amurra ne da suka haɗa ayyukan zuciya zuciya ce ake so ta ƙudirce su na farko al'imanu billah mutum ya zamana ya yi imani da Allah maɗaukin sarki imani da Allah maɗaukin sarki imani da Allah maɗaukin sarki shine abin da muka ambata da zuwa shika-shikan imani wajibi ne a kan shi ubangiji Allah Maɗaukin sarki ya turo annabawa A kan shi ne annabawa suke fito na fito da mutanensu a su ne Allah ta'ala ya kira ranar badar yawmal furqan yawmal takal jam'an ranar da aka rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya sabili da haka duk abin da kika san ya taba imani zai taba maki imani kama daga canfi canfi ko canfa motsin wani abu ko canfa wani lokaci a ce laraba ta ƙarshen watan safar gana ba a wanki ba a wanka misali alhamdulillah sunna an kakkaba abubuwa da yawa amma har yanzu wajibinku ne kuma ku tashi a cikin mata ya zama na kun zaburar duk abin da kuka sani na shirkiyat na ƙarerayi a yi wa manzan Allah su sallama ƙarya a yi Allah ƙarya a ci zarafin malamai magada annabawa dole ku ne ku fada a kai kun gano wannan da kyau ta ce ta imani da Allah sai ga ɗanta da wani jibgegen guru a kwankwaso to shi kuma fa shi wani abin ba sai ki tsaya kina kallo me za ki kalla wai an sa wuri a hannu wuri ko kuma ƙahon ragon layya an ɗauko shi an sa shi a zaure kun gane wannan wai kariya yadda za ki tambaya wai shi ragon ya ake bai kare kanshi daga kaifin wuka ba kun yi shiru aka yanka shi aka ɗauki kan bai kare kanshi daga 'yan babbaka ba aka babbake shi aka zo ƙahon aka ɓalla kahon duk bai kare kanshi ba wai sai a lokacin ne za a ɗauko kahon a ce an sa shi a ƙofar gida wai maganin ɓarawo to shi kuma nawa zai kare to kun san tashin hankali yanzu har hotuna ma ake sawa a mota a gida a mashin wai maganin hatsari maganin barawa ba zai shiga ba maganin ba za a yi gobara ba a ɗauko wani hoto a sa hoton wane hoton wane hoton wane wannan kai tsaye zai raba mutum da imaninsa wannan yana da hatsarin gaske wannan yana da hatsarin gaske ku lura abin da ya sa muke faɗan waɗannan maganganu annabi ibrahim alayhi salatu wasallam yana addu'a yana cewa wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka kunyatar da ni ranar da za a tashi mutane wata rana ce yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya tsagwaranta ba ta amfani ‘ya'ya su ba sa amfani kin zo waɗannan su ne ƙashin bayan rayuwa wata ba ta da kuɗin amma akwai 'ya'ya ɗanta babban polisi ne ko ɗanta babban kwastam ne ko ɗanta wani ne ko ɗanta wani ne kai tsaye za ta buga waya ko kuma akwai kuɗi hajiya ce mai dala ana ba ta mun gane wannan da kyau amma ranar alkiyama duk babu wannan sai ya ce illa man atallaha sai kawai wanda ije ma Allah bi kalbin da zuciya salim wankakkiya zuciya babu shirka a cikin zuciyar babu bidiya a cikin zuciyar babu canfi a cikin zuciyar ta fito za ke tafiya sai ta haɗu da makaho wai ranar babu sa'a shi yasa wani lokacin za ki ga malam mutum an zautar da shi wani lokacin sai ki ga su kuma almajirai wani wasu layi guda sun miƙe an sa fararen kaya wasu sun miƙe an sa jajayi wani malam ya ba karin barna suka kawo a ƙasar nan ba kuma inda za a yi yajin aiki a yi mabokaye yajin aiki kuma a ce kun san suwaye za su jagoranci yajin aiki? mata mata su jagoranci yajin aiki a yi mabokaye yajin aiki na kwana uku to malam sai kun ga bokanci ya ruguje amma mata mata har yanzu nan har yanzu nan mata sai a hankali kan bukanci kuma za a kan menene kan kishiya a kan kishiya kusa a kan kishiya mata ba sa ganin komai ba abin da suke gani sai wacce ubangiji allah maɗaukin sarki ya tsare ko a kan 'ya'yan kishiya a kai ‘ya'yan kishiya sai wanda Allah maɗaukin sarki ya tsare kun gane wannan da kyau kar ku manta fa waɗannan bokayen ‘yan damfara ne na yankan shakku akwai wani da ya tuba yake bayar da labarin yadda yake tashi damfarar kusan ya yake yi eh yake cewa idan aka zo ne idan aka zo ke zo abin da ake kira wai neman taimako ba neman taimako bane tsafi ne tsafi ne idan aka zo sai ya ce ma wanda ya zo wurinsa ya je ya kawo kwai kun gane maganar sai ya je ya kawo kwai shi kuma bokon a wurinsa yana da wani kwan da ya sa sirinji na allura ya huda shi ya sa sirinjin nan ya tsotsa ruwan da ke ciki da ke cikin mai cikin kwan ya ɗebo ruwan tawada da ake rubutu da shi da sirinji ya zuko shi sai ya zuba a cikin mai a cikin kwan da ya ce ki kawo kwai da ke kawo kwanki wanda kika zo da shi kenan sai ya hada da nashi da ya cakuda sai ya ɗauko nashi ɗin nan ya ce ungo ki fasa idan kika fasa in ya fita kwai yadda aka san kwai to ba san mu aka yi miki ba in kuma ya canza san mu ne ana fasawa mai za a gani ruwan da za a gani a ciki na sai ya ce ina ai Allah ya taimake ki ma da yawa waɗansu sun tuba suna cewa ga yadda suke yi amma da za a kwana faɗa musu a daina zuwa wurin boka mata boka 'yan siyasa boka ma'aikata boka kowa boka da boka ya fi a gindin tsamiya aka san su hadda maza mana shi zana ce ma'aikata ai kusan lalacewa lalacewa ya kai har 'yan mata ma wurin boka ya suke zuwa lalacewa wai 'yan mata suna zuwa wurin yi bokan da da aka sani a gindin tsamiya a gindin gawo a wajen gari za ki gan shi hajaran majaran yunwa ta kusa ta la'anta shi amma sai ki ga yanzu ya shigo birni <laughs> kuma jininku ike tsotsa kawai Allah kuwa don wani da ya tashi ya tashi ba ko kwabo ba ko kwabo ya tashi wajen karfe tara bai karya ba ya ce to yau fa abin ya yi tsanani sai ya kira wata mata sai ce taimada ta zo da ta zo su yi ya ɗanta yake ya lura a sha ko wani ɗan da take bala'in so ya ce ‘yan kwanakin nan ba ta yana kuka ba wani yaro ne baya kuka kun yi shiru babu yaron da baya kuka ko ya ci ya ƙoshi yana kuka ko yana jin yunwa yana kuka ko haka kawai ma sai in kuka sai ce ba ta ga ta kuka ba ai abu kaza ka yi mai ai Allah ya taimake ta ma ta firgice sai ya nuna mata yanzu za a yi aiki ne na gaggawa tukunna kafin rana ta faɗi kusan rana ta faɗi tun da ya tashi da safe bai ci komai ba in gari ya faɗi in rana ta faɗi fa zai kwanan yunwa sai ya ce yanzu za a samu taure da za a yanka akalla wanda bai wuce dubu bakwai ba eh sannan za a so ƙwarya da waye da waye da waye da waye da waye da waye ko so waje so wata wuran shi ne fa wa zai je so waɗannan ƙwarya shi ne fa ta ce bari ta je ta kawo kuɗi ya ce ina ta yi sa'a ma bayan Allah zuwa ta yi ta ciwo rance wurin ɗanta ne ko ƙaninta ta ta samu kuɗi tukunna kafin yamma ta yi a zuwa wani abu wannan taimakon gaggawa agajin gaggawa ne shi sa na taimako inda za a kwana uku na yi ma boka ya yaji an musu yajin aiki shi ke nan dole boka ya kama aiki ya watsar da harkar bokanci to amma mata su za su ta tsaye kusa abin mamaki sai ki ji an ce sai ki ji ana ce sai fakin tahi tsaye fa kawan nan taki fa kuma wallahi kawaye ya isa kawaye kawaye sai an yi hatara kawaye ba kawaye sai an yi hatara wani lokacin wata ba ta jin magana iyayenta ba ta jin magana mai gidanta sai magana kawayenta ita ƙawar mijinta kullum sai ya nakaɗa mata duka in ya gara ma abinci ɗaya yake bata amma in ta shigo gidanki sai ta ce wallahi abin da mijinki yake mata in ita ce ba za ta yadda ba haka ake ko haka bane ta ziga ki ki bar gidanki ita kuma tana zaune a gidanta yana nakaɗa mata duka sai ya gara ma ya bata abinci amma ta yi gum bakinta wata kuma ta maki zaman gidan mijin baki ɗaya to yadda ta ki zaman gidan miji haka kuma take so ta fitar da kowa ita ma ta fito kan titi kusan mai fi komai ba da mamaki a wannan babu shine wai matan da suke fitowa cikin fina-finai suke fitsara wai su za a kira wasu baiwa mace shawara wai yadda za ta zauna da mijinta matan da sun kasa zaman gidan aure sun fita suna ballagazanci zama gidan aure ya gagare su wai amma wai su ne za a kira waɗannan abubuwa sai kun tahi tsaye ana samun su cikin mata kuma abin ya yi yawa sosai da sosai a ce an yi wani bakon malami ai addu'a shi kamar yankan huka take an yi waye an yi waye baya karɓar komai saboda yanzu sun gane ana cewa su bokaye ne sai ce a baya karɓar komai sai dai zaki bada abin sadaka ne kawai ko kuma a ce a'a an yi wani an yi wani malami shi baya karɓar komai sai naira ashirin kaɗai in an bashi hamsin ba baya karɓa in an bashi goma baya karɓa a kai boka ne kun gano wannan da kyau babu irin salo babu irin matsayi babu irin mataki da ba za su ɗauka ba saboda sun san irin gwagwarmayar da kuke da mata kuna tsamo su kuna fitar da su to su ma kuma babu irin dabara da ba za su yi ba domin shaidanu suna ma junansu wahayi ana samun ci gaba na karatu mata sun dage suna karatu da ba hana karatu aka yi ba to amma yanzu fa an samu ci gaba da matan za su ga gida ta suke gafara dai ko a huwanku dai a manyan zufa sallama ake yi alhamdulillah an samu ci gaba saboda haka yan uwa abin da nake faɗa muku sai an tahi tsaye kada ki ji cewar ke ba ki aka a kullum ki dinga duba ki jin me haƙin Allah da yake kanki da baki cika ba me haƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kanki baki cika ba ya za a ki ga ana ɓarna ki yi shuru eh ‘ya'yan kanwaki ‘ya'yan yayanki ‘ya'yan yayanki ƙannan yayanki waye naki waye naki kin ga suna wani abu wadanda ke da dama a kansu kun gano wannan da kyau dole ne mu daɗa jaddada karatun da muke zuwa mu ji cewar lallai karatun ne ake mana imani da Allah madaukakin sarki dole ne mutum ya imani da cewar Allah madaukakin sarki shine abin bauta da cancanta shi shi kadai kuma a imani da cewar yana da sunaye mafiya kyau mafiya tsafta a imani da cewar Allah shine mahalicin kowa da komai shine mahalicin kowa da komai a imani da cewar akwai Allah madaukakin sarki za ki ji cewar a ah, to ai ke daman kin yi imani da cewar Allah shine mahalicin komai shi ke sarrafa komai kun yi shiru sai an yi tsawa sai ki ji wata ta yi tasbihi ga sayyidina aliyu kun gane wannan wai sayyidina aliyu shine wanda yake kula da ruwan sama ai tsawon nan da kika ji umarni yake bayarwa kun ga yanzu ta sanya haƙƙin Allah maɗauki ta ɗauki haƙƙin Allah ta bai mawa ta bai ma wani wani kuma a'a an sanya shi shine tsani kuma ba manzo Allah bane shine tsani tsakaninki da Allah wai ba za ki gane Allah ba sai kin gane shi kun gane ko to kan ga wannan duk matsaloli ne dole mutum ya hatar a kansu kullum mutum ya jaddada imaninsa kullum mutum ya jaddada tauhidinsa kullum mutum ya gane haƙƙin Allah maɗaukin sarki da yake a kansa kullum mutum ya gane haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kansa kullum mutum ya gane haƙƙin iyayensa kada ki ɗauki haƙƙin Allah ki bai ma iyaye Allah yana da haƙƙinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙƙinsa iyaye suna da haƙƙinsu mazaje suna da haƙƙinsu kada ki sanya waɗannan haƙoƙi su zama haƙi ɗaya kun gane wannan da kyau kuma wurin ba da haƙi matsalar da ake samu sai ta ce to ai ta yadda mai gidanta yana da haƙi a kanta to ai ita ma tana da haƙi a kan shi kuma bai yi mata abu kaza ba saboda haka ita ma ba za ta yi mai abu kaza ba to yanzu kenan an tare an me za a tare lalace kenan ina son ba fahimci wani abu idan aka ce wane yana da haƙi a kanki to fan ki ba da wannan haƙin ba ranar alƙiyama sai kin bayar ki da yake a kan shi kina da dama ki yafe kina da dama ki nema to amma idan ya zama na to ai shi ma yana da haƙƙi a kaina ina da haƙƙi a kan shi to tunda shi ma ya ƙi min kaza ni ma ba zan mai kaza to shi kenan yanzu ranar alƙiyama kenan sai a ɗauki azumin wani a ɗora kan na wani a ɗauki azumin wani a ɗora kan wani Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sanya ma rayuwar mu albarka Allah ta'ala shi sanya ma iyayen mu albarka malaman mu Allah ta'ala ya kyautata zuriyar su ya kyautata rayuwar su ya sanya mana albarka baki daya Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan aure da ake shirin yi ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau mafiya tsarki ka sanya albarka a cikin wannan aure ya Allah ka kiyaye dukkan rabon shaidan ka tsare a cikin wannan aure ya Allah aure na al'umma musulmi ya Allah ka sanya mai albarka mata musulmi masu juna biyu ya Allah ka sauke su lafiya ya Allah mata da maza masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mu kowa bukatar shi ta alkhairi ya Allah wannan ƙasa mu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah ka tabbatar da mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama سبحانك اللهم وبحمدك an la لا illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa السلام assalam الله rahmatullahi wa a ah, yan uwa a ƙara hakuri kasancewar wannan walima da muka yi ƙoƙarin shiryawa bai samu kyakkyawan shiri ba sakamakon wannan abin da ke gabanmu na wato daura sati ɗaya kafin yau mun samu kanmu cikin wani yanayi ta yadda mun shigaltu matuka wanda wannan bai ba mu daman samun kula da wajen wato ganin cewa an shirya wannan abin bayan da ya kamata ce mun yi amma muna ba da haƙuri insha Allah ta'ala gwargwado abin da aka samu Allah ta sanya masa albarka to ba ta da bata lokaci ba akwai tambayoyi guda biyu da aka gabatar da su za mu bukaci malam ya wato amsa wannan tambayoyin bayan nan kuma sai mu gabatar da ainihin wanda muka taru a wannan wuri domin taya ta farin da kuma murna tambaya ta farko mai tambayar tana cewa malam menene hukuncin mace wadda ba ta kula da ibada na wasu shekaru da baya ma daga baya Allah ta'ala ya shirye ta to ya za ta yi da wannan ibadar shin za ta rama su ne ko ya za ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato akwai masifu da suke samuwa musamman ga iyaye mata kun gano wannan da kyau akwai sakaci na iyaye in na ce iyaye ba wai na nufin iyaye mata ba da maza da mata duka abin da 'yan mata suka ɗauka shi ne hukunce-hukuncen shari'a ba sa hawa kan ya mace sai ta yi aure ko ba ka ake cewa ba sai ga ba za ta sa hijabi kawai ba sai ta yi aure azumi ba za ta rama ba sai ta yi aure wata tana ganin yin aurenta shine ya zama ta kammalu kenan alhalin kuma daga ranar da ta fara ganin al'ada to daga ranar duk hukunce-hukuncen shari'a ya hau kanta duk kamar yadda yake kan kakata haka yake akan ta ba bambanci azumi wajibi ne akan ta in ya wuce sai ta biya sai ta rama salloli wajibi ne akan ta duk hukunta hukunce wajibi ne akan su to wannan sakaci ne da har yanzu mata 'yan mata suna cikin wannan bala'in sai an tahi tsaye sosai da sosai wayan ta san hijabi wa zai ganta ya ce zai aura dole ne a ta tsaye sosai da sosai yanzu mutum da matar da ta bar irin waɗannan ibadu kun ga Allah ba ta bayyana wani ibadu ne ta bari ba sai daga baya ne ta fahimci addini yanzu ya za da waɗancan ibadu ta bari idan azumi ne za ta rama su sai ta tuna daga lokacin daga shekarar da ta fara ganin al'ada zuwa yanzu azumi nawa ne suka gifta mata cikin al'ada ba ta rama su ba kun yi shiru a ce yau shekara goma a duk shekara takan sha azumi bakwai saboda al'ada yau shekara goma tana da azumi nau nan, shekara goma tana da azumi saba'in kenan wata biyu da kwana daya da kwana goma kun gano wannan kenan mutum zai kokarin rama su ba wai lokaci guda in ya fara sai ya gama ba amma tunda ya rike lissafi zai rama waɗannan azumin tunda yana da sauran numfashinsa yana da sauran rayuwarsa ina ta mun gane wannan da kyau so kun ga akwai ibadun da suke za a rama su to kuma dole mutum ya dage da roƙon Allah ya dage da istighfari akan ubangiji Allah madaukakin sarki ya yafe mishi wanda ya wuce kuma ya tabbatar da shi da digadigensa akan wannan sannan kada ta kuskura ta bar 'ya'yanta ko 'ya'yan 'yan uwarta ko ɗaliban da take karantar da su a makaranta ko kaza ta ga sun fada irin wancan balbalin bala'i da ta afka Allah ta'ala ya sauwaki mai tambaya ta biyu tana cewa malam menene hukuncin miji akan matar shi wannan yana da tambayar menene hukuncin miji akan matar shi tambaya ce mai tsawo ka'ida ita ce za ta mai biyayya a cikin duk abin da bai saba ma Allah ba kun gano wannan duk abin da ya ce ta yi muddin bai saba ma Allah maɗaukin sarki ba za ta mai biyayya amma ya saba ma Allah maɗaukin sarki shikenan la batal makhluqin fi ma'siyatil khaliq na'am sannan sai kuma me saban Allah me saban Allah me abu kaza ya saba ma Allah me abu kaza ya saba na'am na'am wannan take cewa yana da kyau mace idan ba ta da tsarki ta rike alkur'ani yana da kyau idan mace ba ta da tsarki ta rike alkur'ani ba shi da kyau idan mace tana da ba ta da tsarki ta rike alkur'ani Allahumma malamai suka ce ya halatta ta biya wanda ta haddace ta haddace daga alamtar kaifa zuwa nasu ne ta haddace qur'ani ne ta haddace kaza sai ta biya shi da baki ba tare da ta rike ba shekh ina gani ya isa ku eh, ya isa za mu gabatar da ɗalibin za ka yi rama wato wa'azi ko kuma ce tunatarwa da nasiha aka na aure za ta yi nan da sati insha Allah ta'ala alfarka